وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah a darasin da ya gabata mun tsaya karshen aya ta 143 muzabzabina baina zalika la ilaha haula wa la ilaha haula wa man yudlil Allah falan tajid lahu yau kuma bi mashi'ati Allah za mu tashi farkon aya ta 144 a cikin wannan sura suratul قال بسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ya ayyuhal ladzina amanu ya waɗanda suka yi imani la tattakhidul kafirina awliya'a kada ku riki kafirai a matsayin ababen ƙauna a wurin ku min dunil mu'minin koma bayan yan uwan ku mummunai bai dace ba ku nuna ƙaunar ku ga kafirai ku kyale yan uwan ku mummunai Allah ce aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina shin kuna so ku baima Allah subhanahu wa ta'ala sultanan mubina wata hujja mabayyaniya alaikum akan ku ya danke ku da azaba ya kama ku kamun da yana da hujja haka kuke so wannan zai zanto wannan ba shine abin da muke so ba bi iznihi ta'ala ma'ana ubangiji na nuna cewa kenan matukar mutum zai zanto ɗabi'ar su shine rikan kafirai ababan kauna ya kyale yan uwansa mummunai to akwai balazana gare shi cewa Allah na danka zai danke shi da azaba kamar yana baiwa Allah dama ne na ubangiji ya kama shi da azaba gobe kiyama dan Allah ya ce ma na mu'azzibina hatta na ba'sa rasula ya riga ya turo da manzannin a harshen manzo din kuma an hana nuna kauna ga kafirai wannan daidai ke da fadin Allah ta'ala la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa wa yuhadhdhirukum Allah nafsa wa ila Allah al-masir Allah ce la yattakhidhu almu'minuna alkafirina awliya'a kada mummune su kuskura su riki kafirai a matsayin ababan kauna min dunil mu'minin su kyale yan uwansu mummune kuma yayi da da yace wa man yaf'al zalika wanda duk ya kuskure ya aikata hakan falaysa min Allah fi shay'in shi ba kowa bane a wajen Allah duk sa ba shi da nauyi duk sa ba shi da matsayi a wajen Allah illa an tattaqu minhum tuqa wannan togaciya ce sai fa idan kun yi haka din da nufin taqiyya abin da ake nufi taqiyya kafirai sun fi karfin ka sun matsi ka a wani da babu kai babu kowa da kai sai su suka nemi ko ka bayyana wata mummunan magana ga musulunci ko su fitar da ranka an yi maka barazanar fitar da ranka ko ka yi ko wato ainihin ka a ranka to a wannan lokaci in ka furta wata mummunan magana ga musulunci ko ga annabi sallallahu alaihi wa wanda za ta sa kafirin dadin su kyale ka a harshe ka bayyana haka amma a zuci ba ka tare da su to wannan babu komai wannan shine abin da ake kira taqiyya a mazhabin ahlus sunna wal jamaa akwai bambanci tsakanin taqiyya a wurin ahlus sunna da kuma taqiyya a wurin wato yan hannun hagu yan shi ake saboda su taqiyya a wurin su shine ka boye mummunar ka boye wato mummunan abu ka bayyana kyakkyawa amma ahlus sunna ku sun boye kyakkyawa ne sun bayyana ne mummuna zuciyarsa na dauke da kyakkyawan abu shine al-imanu billah wal imanu bi rasulillah wal muhabba li rasulillah amma a harshe sai aka matsa su suka faɗo wata magana wadda take nuna tawaya ga annabi amma ko ko yadda shi a suke a zuci mummuna a baki ko me kyakkyawa to kaga wannan shine munafinci taqiya a ita ce munafinci a musulunci ina fatan kun fahimta dan za su zo kana magana kace sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu a zuci kuma ya ce la'natullahi alaihi ka Umar ya ce radiyallahu anhu kawai dan yana neman yardanka amma a zuci bai yarda da sayyidina Umar ba duk wanda za ka ambata cikin sahabbai matukar garba waɗanda suka so gace bane biyar shida ko bakwai ko goma bai yarda da sauran ba gaba daya saboda haka kowa ya ma yarda sa to wannan taqiyya ne amma takiyya a tsarin musulunci a tsarin ahlus sunna wal jama'a shine kamar yadda muka gabatar to hukuncin taqiyya din nan ja'izi ne wato an bayar da wata kafa ce saboda masu tsoro saboda wanda ba zai iya jurewa ba amma wanda nauyin imanin sa ya kai ya tsaya ko da za a kashe shi to wannan shi ya fi dacewa ayi ayi ka faɗi mummunan magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce kai sam ko takiyya kai ba za ka yi takiyya ba kai kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud yake nan sarkin Rum ya kama shi aka azabtar da shi aka kawo naman alade aka ce ya yace inda zan ci halal ne gare ni dan Allah ya fa mana sirra ghayra bagin wala adin fala isma alayhi amma ba zan ci ba dan karin faranta maka rai don idan na ci ja'izi na aikata kai kuma kafiri zaka ji daɗi ba zan taɓa yadda ba mutu bai zai nan sai dai ka mutu ne bakin cikin ka amma ba zan ci ba shi ja'izin ne to hukuncin takiyya ja'izi idan mutum zai iya juriya yayi shahada to shi yake in ko mutum ya faɗi abin nan dan kafirai su kyale shi wannan babu laifi Allah ya yace masa dan Allah ce illa an tattaku minhum tuqatar to shine dai ma'anar dangantakar wannan aya da wannan Allah ya atriduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina menene sultanan ai burhanan bayyinan kin kuna so ku baiwa Allah wani hujja mabayyaniya ala nifaqikum cewa ku munafikai ne ma'ana yayin da ya zanto kuna kaunan kafirai kun kyale yan uwanku mummune wannan hujja kuke baiwa Allah cewa ku munafikai ne ba mummune ne na gari ba dan inda ku mummune na gari saffar mummune ashidda'u alal kuffari ruhama bainakum a'izzatin alal mu'minina azillatin alal kafirin yahzuna fi sabilillah to saboda aka sufar mummunai su munanawa wato ainihin kafirai amma su daddawa mummunai yan uwansu ina fata an fahimta idan kuka yi kishir haka sai zanto cewa wato kun baiwa Allah wata hujja mu bayyana burhani kenan Abdullahi da Abbas ke duk inda burhani ya zo a cikin alqur'ani to yana nufin hujja kenan آية تقبل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إن المنافقين لن المنافقين في الدرك الأسفل من النار suna cikin makoma wato wanda take ita ce ta karshe a ƙasa minan nari cikin wuta addarkil asfal wato shine hawa na karshe ko yanki na karshe wato minan nari daga cikin wuta ai wa huwa ka'ari ha shine karshen makurar wuta kenan walan tajida lahum nasira ba za ka taba sama musu wani mataimaki ba mani min azabi wato wanda zai kubutar da su daga azaba kai ayan nan ta zama makaranto ta dai ba Allah ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa da ziki kira kan wakanin da aji zuciya ba ta bata kwanta ba azillatin alal mu'minina shine daidai din ayar aizzatin alal kafirina yujahiduna fi sabilillah wa la yakafuna lawmata la'im zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu wasi'un alim innal munafiqina lalle munafiqai fi darkil asfali minan nar wato suna makura ta karshe a cikin wuta walan da lahum nasira ba za ta taɓa samar musu mataimaki ba to a nan gurin wannan aya ke nuna kenan munafikai su ne mafiya tsananin azaba a ranar tashin kiyama ko da ke akwai wata ayar da ke nuna mabiyan fir'auna su suka fi kowa shan wahala النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون ashadd al azab ya so ya zo da siga ta af'al tafdil su mafi tsananin azaba za a shigar da ala fir'aun mabiyan fir'aun kenan wata ayar kuma ce a'a waɗanda idan an saukar da ma'ida lokacin annabi isa ba sai da ita ba su sune suka fa kowa tsananin azaba dan Allah sai qala Allah inni munazziluha alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'azzibuhu azaban la u'azzibuhu ahadan min alalamin to da munafikai da waɗanda suka kafirce wa ma'ida da iyalin gidan fir'auna wa ya fi wani tsananin azaba kenan shine shek Muhammadu Aminu Shanki dai ce duka su uku sun fi kowa tsananin azaba amma tsakanin su da juna ba mu san wanda ya fi su ukun da wannan kashin guda uku su suka fi kowa tsananin jin ɗanɗanon azaba a ranar tashin kiyama amma a tsakanin su ukun kuma wa ya fi wani to a nan gudun ne kuma fage ke. walan tajida lahum nasira ba za ka taba samar musu mataimaki wa sai Allah إن الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما إلا الذين تابوا سيدي وأن سكتوا من النفاق لقى منافنتي wato Allah ya arzuta su da imani na gari daga baya suka tsarkake zukatansu wa aslahu kuma suka gyara ayyukansu aslahu amalahum kenan wa atasamu billahi kuma suka yi riko da Allah suka amuntu da Allah a zuci cewa yawansu ko rashin yawansu ba shine zai dadar musu da nasara ko rashin nasara ba wa man nasru illa min indillah inna Allah azizun hakim dan abin da ke sa mutum ya raba kafa a rashin amuntuwa da Allah ne yanzu nuna billahi zannan sau ne sai su rinka ganin in sun fito sun rike musulunci kai tsaye kafirai sun fi su karfin tattalin arzikin kasa kafirai sun fi su karfin soja kafirai sun fi su ci gaba ba za su daɗin rayuwar ba kenan sun manta da karfin Allah sun manta da damar ubangiji sun manta da yalwan falalan ubangiji amma yayin da ya kasance imani ya haɓaka a cikin zuciya mutum baya tana kowa sai Allah to da zaran sun tuba kuma suka gyara ayyukansu wa atasamu billah sai kaga sun yi riko da Allah sun amintu da cewa Allah kadai ne zai iya ba su nasara wa akhlasu dinahum lillah kuma ya kasance sun keɓance addinin su domin Allah kadai minar riya sai da babu wata kura ta riya wato ainihin a cikin addinin su to idan sun yi haka fa ulaika ma'al mu'minin to waɗannan suna tare da mummunai fi ma yu'tawnahu cikin duk abin da za a baiwa mummunai din ina aka ce wannan akwai nuna ma wato munafunci yana da hadari ka duba duk cikin tuba illa man taba wa amana wa amila amalan salihan ba a karkanta maka ikhlasi ba kawai abin da aka ce tuba imani aiki na gari ko shirka kake tuba imani aiki na gari zina tuba imani aiki na gari duk sauran dangogin ayyuka amma munafikai sai aka ce illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billahi sai kuma aka ce ne wa akhlasu dinahum sai sun yi ikhlasi kuma sai sun yi ikhlasi duk ma sun yi wannan wai har yanzu da sauran sai aka ce fa ulaika ma al mu'minina wai ba za a ce ba fa ulaika humul mu'minuna sai aka ce fa ulaika suna tare da ba wannan na nufin ba karɓi tuban su bane dan a nuna munin aikin munin aikin ya kai ya jijjiga zuciyarka karka yi jinkirin tuba fa ulaika ma al mu'minina ma'ana dai su ba sun zama mummunan amma an ki ake su ne mummune tan ta gariya sai aka ce sun shiga cikin jerin mummune su ma ma'ana a hankali imanin zai haɓaka su zama kamar sauran wa sawfa yu'ti Allahu al mu'minina ajran azima da sannu ubangiji ta Allah zai baiwa mummune kuwa ajaran azima lada mai girman gaske fil akhirati wato a lahira huwa aljanna wanda shine aljanna Allahumma ja'alna min ahliha sai ma yaf'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum وكان الله Allahu bi ما يسأل ubangiji zai ribata bi زي idan ya kama ku da azaba. bi azabikum da azabar ku in takartum in har aka ce kun yi godiya ga Allah ai takartum ni'amahu bi ta'a idan ko gode wa sa ta hanyar yi masa ta'a wa amantum bihi kuma ya kasance kun yi imani da shi ma'ana idan kuka yi imani kuka yi ayyuka na gari me kuma Allah zai idan me Allah zai azabtar da ku ma'ana ba zai kama ku da azaba ba matukar kun yi imani kun yi me kun yi wato godiya ga Allah in takartum wa amantum matakar dai kun yi imani kuma ya kasance kun yi godiya ga Allah abinda ake nufi gode ma Allah shine yi masa da'a kamar yadda ya nemi wal istifhamu bi ma'anan nafi alamar tambayar da ke cikin nan gurin wato tana ɗauke ne da ma'anar kore magana ai la yu'azzibukum ma'ana ubangiji ba zai kama ku da azaba ba in shakartum wa amantum in kun gode masa in kun yi imani da shi imani na gani wa kana Allah shakiran alima kuma ubangiji ta'ala ya kasance takiran mai godiya li a'malil mu'minina dangane da ayyukan mummunai aliman kuma masani ma'ana ubangiji na yabawa mumunai masu aiki sannan ubangiji yana sane bi khalqihi dangane da abin da halittar suke ciki wa huwa alimun bi jami'il juz'iyyati ubangiji ya san dukkan waɗansu ɗaiɗaikun al'amura ba wai dunkulallo ba wararrun al'amura ma ubangiji ya san su fala ya kawo lahul babu yanda za a yi kuskure ya faru ga Allah albatta san sam fala jarama annahu yusilu sawaba ila shakir tunda ko haka ne ba mamaki idan ubangiji yace zai sadar da lada zuwa ga mai godiya gare shi wal iqaba ila al idan kuma yace zai iya sadar da ukuba zuwa ga wanda ya kawar da kai ga sa wa shukru min Allah idan aka ce ubangiji na gode wa bayi me ake nufi da godiya in dai daga bangaren Allah take menene ma'ananta ar-riba bil qalil min amali ibadihi shine ubangiji ya yarda dan kankanin aikin da kai wanda bai taka kara ya karya ba sai Allah ya karbe shi kuma ya baka sakamakon kai wa idaafi sawabi alaihi sannan kuma ya kasance ya ninnin kalada a kansa wa huwa ta'qibul liqawlihi wannan kamar bin baya ne dangane da fadin Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu khudhu hizrakum فانفروا ثبات او انفروا جميعا الى قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان illa قليلا wannan ayar kamar tana dangantaka da waɗancan to da wannan ayar ne wani babban shugaba cikin salaf ke cewa wato shi ababe guda hudu yace duk wanda ya riga ya tabbatar da su to za su tabbata gare shi na farko al-imanu na biyu al-shukuru yace wannan suna cikin aya daya ma yafa'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum na ukun su al-istighfaru wa ma kana Allahu liya'azibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azibahum wa hum yastaghfirun na hudu addu'a قل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما yace in ka samu imani ka samu ashkuru ka samu al-istighfaru ka samu addu'a ka lazunta waɗannan ababan to ba za ka tabe ba duniya da lahira dan kowanne Allah ya jinjina wa mai yin sa a cikin alqur'ani mai girma cikin ayoyin da muka makarantu ma ya fara Allah bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allah shakiran alima wannan bayani ya gabata wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim mutanen makka suka nemi azaba lokacin annabi ya kira su zuwa ga musulunci sai Allah ya ce ai Allah ba zai kama su da azaba ba albarkacin ka dan kana cikin su tunda kana ganin ba za a saukar da azaba ba wa ma kana Allahu ma'azibahum wa hum yastaghfirun haka Allah ba zai kama su da azaba ba in a cikin sa akwai masu istighfari in dai akwai masu istighfari to wannan maganin saukar azaba a gari kenan istighfari to kuma istighfari yadda annabi da sunnar annabi ta koyar sayyidul istighfari shi ya kamata ka haddace ka rinka yi ka haddatar da matanka ƴaƴanka kowa ya iya ya rinka yi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqatani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa zan bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru illa anta wannan shine istighfarin da yafi kowanne falla a duniya hadisi ya tabbata cikin bukari duk wanda ya karanta wannan da safe ya mutu a wannan yinin ya zama dan aljanna in ya karanta da yamma ya mutu wannan daren ya zama dan aljanna haka annabi ya tabbatar cikin hadisi dan haka yana cikin zikiran safe zikiran yamma ka karanta wannan shine istighfari mafi tsada da ake so kai kuma kullun istighfari suna da alaka da tuba kar ya kasance kana rera istighfari kaman waka kuma gobe da safe ka je ka sake yin barna abinda ake so kana da laifuka guda goma in ba za ka iya bari ba gaba daya zabu daya biyu uku wanda suka fi girma ka zuciyar zuciyarka ta hakura da wannan shikenan da safe ka tashi da istighfari to sai istighfari yayi amfani ya zama karbabbe bayan sati sake duba cikin bakwai kuma wanne ya fi girma dauki daya biyu uku ka sake rabuwa da su sannan kuma ka kwana da istighfari ka tashi da ita to sai istighfari ta amfani amma haka kawai ka yi istighfari kuma ka fita ka cuto ne wannan ba ba istighfari bane ba ka gama istighfari kuma ka tashi ka fita yawon dare ka tashi ka fita harkokin ka da dare to wannan ba istighfarin gaske bane ba istighfarin gaske dole sai an bar wato sabo din sannan ake istighfari addu'a kuma shine mutum ya lazanta addu'a kamar yadda sunnar annabi ita ma ta koyar dan addu'a ita ce ibada ma kashin dan babu wata ibada face sai akwai addu'a a cikin ta rukunan musuluncin nan kowanne akwai addu'a a cikin sa ko dai du'a ibada ko du'a mas'ala kowanne a ciki sallah mafi girman abu mafi girman abin da ake a cikin sallah shine addu'a dan kana karanta Fatiha Fatiha kuma ta kunshi ne addu'a bangaren rabunta du'a ibada rabunta na biyu kuma du'a mas'ala tun daga alhamdulillah rabbil alamin zuwa ga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan duk gaba ɗaya du'a ibada ne da ka ce ihdina siratal mustaqim har zuwa karshe kuma ya zo me du'a mas'ala ne gaba ɗaya kaga sallah kuma ba ta yiwa farilla ce ko nafila sai da ni. sai sa abin sai da fatiha to saboda haka addu'a mafi tsadar abu ne shi yasa yace in ka kiyaye ababen nan guda hudu to ka samu cin nasara a rayuwarka ta duniya sannan kuma zaka zanto cikin bayi na gari a rayuwarka ta lahira aya ta gaba mai Allah ce لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول وبنجي بايا سن بينا ممونا من القول نمغنا من أحد daga kowane mutum ba a san bawa ya zanto mai bayyana mummunan magana yu'aqibuhu alaihi wanda zai sa a aiwa mutum ukuba illa man zulima sai fa wanda aka zalunce shi to fala yu'akhidhuhu bil jahri bihi wanda aka zalunta dan ya bayyana mummunan magana to wannan ubangiji ba zai kama shi ba da hakan bi an kubira an zulmi zalimihi wanda ko ake nufin bayyana mummunan magana kamar mutum ya zalunce ka sai ka bayar da labari mutum ya zalunce ka sai kai mummunar addu'a a kansa dan waɗansu sun fassara a wato abinda ake nufi aljahar bi su'i min alqawli anan gurin shine mummunar addu'a ga musulmi dan uwanka baya halatta kai ta la yuhibbul la yuhibbul bi su'i min alqawli waɗansu suka fassara wannan da cewa shine zagi ka faɗi bakar magana ko zagi ga musulmi dan uwanka mace ko namiji wannan ba shi halatta kai shine la yuhibbu Allahu al-jahra bi su'i min al-qawl amma sai aka ce illa man zulima sai fa wanda aka zalunce shi ma'ana wanda aka zalunta dan ya bayyana ba komai idan mutum ya zalunce ka sai kai mummunar addu'a akai gwargwadon zaluncin ka wannan babu komai shi mai zaluncin dama annabi ya gargade shi ya ce wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa lahi hijabun addu'ar wanda aka zalunta karbanta ake sannan idan mutum zagin ka ne sai karama wannan ba laifi kai ba abinda ba a so wato ya kasance kai ne fara. amma mayar da martani ja'izi ne da za ka haƙura shi ya fi dacewa in ko karama ba kai laifi ba wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum la huwa khairul lisabirin mutum ya faɗa ma bakar magana sai karama ai ba laifi kai ba daidai abinda aka yi shi karama wannan ja'izi ne amma haƙuri ka kame bakin ka to shi ya fi dacewa to shine malamai suka ce wannan na tafiya cikin dukkan kowane irin abu sai wuri guda idan mutum ya maka ƙarya ba shi halatta kai kuma kai masa ƙarya dan ita ƙarya gaba ɗaya mai tafi haramun ce shi ya zo ya yi maka ƙarya ya ce kayi kaza kayi kaza kayi kaza sai ka damu to kuma kai ma sai ka je ka kirkiro masa ƙarya ka ce shi ma yayi kaza yayi kaza wannan ya halatta <laughs> bai halatta ba ina fata an fahimta da kyau saboda haka a babin ƙarya wannan ba a kyale ba ba inda za idan mutum ya ma ƙarya kai ma ka samu dama kai masa dan mutum ya yi maka zambo ko kage kai maka ce zaka yi masa kage din nan wannan baya halatta amma mutum ya zage ka rama wannan ba laifi kai ba mutum ya dauki wani abu naka ka rike nashi wannan ba laifi kai ba amma da zaka yi hakuri sai fi dacewa wala in sabartum lahu khairul sabirin wannan yace to nan asiri fa wato mutum ne ya san kana wani abu wanda bai dace ba ka son mutane su sani sai dai ya faɗa kai ma kuma sai kasance ka san yana yin wani abun a wani wuri wanda shi ma baya so a sani za ka faɗa a ba zai bai halatta ba wannan ba wannan duk cikin wanda bai halatta ba duk cikin abin da aka yi to gaskiya ya ne eh sai ce ne in mutum ba haka yake ba ka kiyaye hadisin da kyau yace inna min akbar al-kaba'ir an yal'ana ar-rajulu walidayhi sai ce kaifa lana ar-rajulu walidayhi sai ce subbu rajula ya subbu rajulu abar rajul fa yusubbu abahu fa yusubbu ummuhu fa yusubbu ummuhu abinda ake nufi da shi wanda ya zagin farko shine zagi mahaifansa amma wanda ya mayar da martani shi bai zagi mahaifansa ba shi rama waye Abinda da dama annabi ya ce yana daga cikin manyan laifuka mutum ya zagi mahaifansa sai sahabbai suka ce ya mutum zai zagi babansa sai yake kamar mutum ne ya zo zagi baban wani sai wannan din ya rama kaga sai jawo wa babansa zagi shi wannan na farkon ko ya zagi mahaifiyar wani sai wannan din ya rama kaga wannan na farkon sai ya zawo wa mahaifiyarsa zagi <laughs> ba na nufin ba nan ko wannan dai shi na farko shi yana da laifi na biyu kuma jaizi ya aikata ba da laifi ka fahimta da kyau haka hadisin yake la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim malaman ma suka fassara ayar suka ce a'a wai wannan aya ta sauka ne ga mutumin da yake da kwarmato mutum ne ya je bakunci gidan wani sai bai karbe shi ba yadda ya dace sai dai na tona asirin sa to ni da je gidan wani ma bai karbe ni ba abinci so ɗaya a yi ne a maimakon a kawo mun sau biyu ko sau uku sai suka ce wannan aya ta sauka ne akan wannan akan bakon da zai tona asirin wanda ya sauka gidansa wannan bai dace ba yaje ya ga wani abu a gidan wanda ya sauke shi kuma yaje ya yada wani yayi kaza yayi kaza yayi kaza suka ce wannan yana cikin aljaharu bisu'i min alqawli wallahu ta'ala la yuhibbu Allah baya son wannan an gane ko illa man zulima sai kawai ga wanda aka zalunta wa kana Allahu sami'an alima ubangiji ta'ala ya kasance sami'an mai ji sannan kuma aliman masani dangane da abin da bayi ke ciki malai ke cewa fala yu'akhidhu bil jari fala yu'akhidhu bil jari bi an yukhbira an zulmi zalimihi wa yake cewa mutumin da ya zanto ramuwa yi shi ba a kama shi tunda wato ainihin wato shi mayar da martani ne yayi ga wanda ya zalunce shi wa yadu alaihi du'a an ja'izan ya kasance yayi masa addu'a du'a addu'a irin ta ja'izi bi an yakuna bi kadri zulmihi gwargwadon zaluncin da aka masa sai yayi mummunar addu'a ga wanda ya zalunce shi din fala yadu alaihi bi karabi diyarihi kar mutun ya zalunce kadan abu kadan kai fatan jarinsa gaba ɗaya ya kai gidajensa su lalace motocinsa su kone wannan kai addi cikin addu'a shine fala yadu alaihi bi karabi diyarihi li ajali akhdhi malihi minhu dan kawai ya zalunce ka wani abu na dukiya wanda kila bai kai rabin kudin gida ɗaya ba ko kashi ɗaya bisa uku na gida ɗaya kai kuma sai ka yi mummunar addu'a na Allah sa gidajen gaba ɗaya dukiyar gaba ɗaya ta tafi wannan bai dace ba an gane ko ولا يدعو عليه لأجل ذلك بالهلاك من لأجل أخذ ولا يسب والده haka kuma dan mutum ya zalunce ka shi karan kansa kar ka zagi mahaifinsa dan mahaifinsa ba shi zalunce ka ba dan me zaka zagi mahaifinsa wa in kana huwa fa'ala zalika anan gurin malai ce ko da mutum shi ya aikata haka ya zagi mahaifinka to kai ba za ka zagi nashi ba haka malai yake anan gurin amma malamai sun nuna da'izi ne dan mutum ya zagi mahaifinsa karama wannan ba laifi kai ba ko hadisin annabawa bai nuna kai laifi ba nan da yana cikin masail waɗanda suke far'iyya malamai na sabani a cikin su wala yadu alaihi li ajli zalika bil halaki haka ba a san kawai mutum mummunar addu'a kai masa addu'ar mutuwa cewa Allah ya dauki ransa bal yaqulu allahumma khallis hakki minhu abin da ya dace kai in mutum ya zalunce ka ka ce ya Allah ku fitar min da dukiyata ku fitar min da haƙƙina daga wajensa au allahumma jazihi ko kuma ya Allah saka min da abin da ya zalunce ni au kafihu ko ya Allah yi masa sakamako daidai da abin da ya min wala ya juzu an yi da'uwa alaihi bi su'il khatima haka baya halatta wa mutum mummunar addu'a cewa yayi yayi mummunan karshe awul fitnatu fi dini ko kai masa addu'a cewa ya fitnu a cikin lamarin addini kamar ya kauce ta farkin gaskiya wannan duk bai halatta wa mutum wannan ba wa kana Allahu sami'an alima ubangiji ya kasance sami'an alima yuqalu mai di dangane da abin da ake faɗa aliman bil ahwali sannan kuma masani dangane da halayen da mutane ke sai إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن تبدوا خيرا إذا كن بينا دون الخير من أعمال البر دقتكن دنجن أيك نطاء أو تخفوه كوكما كوكا قويتي تعملوه سرا تيد ذاك أيكة أسرا تي aw ta'fu an su'in ko kuma ya kasance kun yi afuwa dangane da munanawa da aka yi muku zulmin kamar an zalunce ku kuka yi afuwa fa inna Allah kana afuwan kadira to lalle ubangiji ta'ala mai afuwa ne sannan mai iko ne ayyuktir afu anil usati ubangiji na yawaita afuwa ga masu saba mata ma kamali qudratihi al intiqami tare da cewa yana da cikakkiyar kudura wajen daukan fansa inda yana son haka fa antum aula bi zalika to kuma haka ku kuka fi dacewa ma ku yi afuwa idan an yi muku ba daidai ba a nan gudun dangogin ayyukan alkhairi ka bayyana aikin da'a ko ka sirranta shi ko kuma yin afuwa ga wanda ya zalunce ka wannan ayyuka ne na da'a da ake son mutum yayi bayyana aikin alkhairi inda ya dace a bayyana sirranta shi inda ya dace a sirranta da akwai ababen da ya kamata mutum ya bayyana akwai wanda ya kamata ya sirranta su musamman akwai babin da ake jin tsoron bayyana abu shine kamar babi na sadaka babi na infaq ciyar da dukiya wannan babin abinda ake so mutum ya sirranta sai fa in sadaka ce ta wajibi to ya kamata mutum ya bayyana hikimar bayyana ta dan kar a tuhume ta a ce baya yi hikimar bayyana ta dan ya zanto koyi ga wani amma sadaka ta nafila to kamata yayi mutum ya boye ta yayi ta boye in tubudu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum yin ta aboye ba tare da an san wanda ya ba to wannan shine fa alkhairi shine wato autukhu kenan hauta ko an so in afwa ga mutane ko duk wanda ya mona nama ba lalle bane sai ka sai ka hakura sai ubangiji ya bi ma kadin abu ko a sakamakon hakurin nan ubangiji ya awwaba ma yayi ma canji da wani abu mafi alkhairi sama da abinda wato ainihin aka zalunce ka so in wannan abinda aka zalunce ka dukiya ne ko haƙƙi ne da haka ya tabbata cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci ababe guda uku na farko yace ma na kata malum min sadaka dukiya ba ta raguwa dan kawai kana sadaka dan kana ciyarwa dan fi sabilillah babu yanda za a yi wannan ya rage ta haka annabi ya ba ka garanti ma naqasa malun min sadaka ba yanda za a yi dukiya ta rabuwa kawai dan kana yin sadaka dan kana kyautayi dan kana ihsani wannan ba zai rage ta ba na biyu ce babu yanda za a yi bawa yayi afuwa face sai Allah ya kara masa daukaka duk wanda yayi afuwa dangane da wanda ya zalunce shi to ubangiji zai daukaka shi na uku yace man tawaba lillah rafa'ahu Allah ta'ala duk wanda ya tawazu dan Allah ya kaskantar da kai ya kai matsayi ya nuna bai kai ba an dora shi ya sauko ko an daga shi ya ke da kafa ɗaya tana kasa ɗaya tana hannunsu bai yadda daga gaba ɗaya ba dan an jima za saki tawaba lillah yayi tawalu dan Allah to wannan ubangiji sai ya dauka shi ababan nan guda uku haka suke tafiya kaga afuwa tana daga ciki Ba ke ce fa antum aula bi zalika ku ne ya dace ku yi afuwa ku duba yadda ubangiji ke yi muku afuwa mana ku yi laifi ya kyale ku ku saba masa a kowane yini amma ya kyale ku har kuma yace walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu lokacin sai ga wani ya tuba kafin wannan lokacin wani ko bai tuba sai ya aikata ayyuka na gari masu rinjaye da za su karfin mummunan aikin da yi innal hasanati yuzhibuna sayyi'at zalika zikra lil ko ya dace da addu'ar masu addu'a ko ya dace da ceton masu ceto walakin yu'akhiruhum ila ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa bai allaha kana bi ibadihi basira malai ce wa huwa hasul lil mazlumi ala tamhid al aqwi wannan kamar zabararwa ce ake yi wa mutumin da aka zalunta cewa ya kamata ya zanto mai afwa ba da ma rukhisa lahu fil intisari duk da cewa a baya an nuna an yi masa rahusa an ba shi dama ya iya daukan fansa amma sai aka ce mafi dacewa yayi afwa hassan ala makarimul akhlaqi dan azaburar da mutane bisa ga halaye na gari wa huwa taqibul liqaulihi ta'ala wannan kamar yana bin bayan fadin Allah ta'ala wa ma kana lil mu'minin an yaqtala mu'minan illa khata'a zuwa karshen ayatin سوسي آية تقولني الله إن الذين كفروا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ويقولون نؤمن ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا إن الذين يكفرون بالله ورسوله لن وأن سكي كافر سيما الله دمان زننسا ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله كما سنة سوسلون كالربي كان ألا دمان زننسا بأن يؤمنوا به دونهم su ce su sun yarda da Allah amma ba su yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar wanda suke cewa su sun yarda da alqur'ani amma ba su yarda da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba yuridu an yafriqu bayna Allahi wa rasulihi ba ba mun tsakanin wannan da wancan suka ce duk ayar qur'ani sun yarda amma hadisi ba su yarda da shi ba wa yaquluna nu'minu bi ba'din sashin su zaka ji suna cewa mu mun yi imani da wani bangare minan rusuli cikin manzanni wa nakfuru bi ba'din kuma mun kafirce wani sashin ba mu yadda da su ba wa yuriduna an yattakhidhu baina zalika sabila suna so su rike wata hanya baina zalika tsakanin imani tsantsa ko kafirci tsantsa suna so su rike sabilan wani tafarki tsaka tsakiya baina zalika aidan al-kufr wal iman kan tariqan yadhhabuna ilayhi so sai suke su kawo wani mazhabi na uku wanda shi ba imani tsantsa ba ba kuma kafirci tsantsa ba inda kafirci ne tsantsa sai su dubba sai su da manzanni ba inda imani ne tsantsa sai su ce duk sun yarda da su suka ta ah, mun yadda da wannan bangaren amma bai yadda da wannan bangaren ba to wannan mai hukuncin su shine aya ta gaba ta ulaika humul kafirun haqqo wa a'tadna lil kafirin 'adaban muhina ulaika humul kafirun haqqo irin waɗannan su kafarai hakan haƙƙan tabbatattu masdarun mu'akkidun li madmunil jumlati qablahu wannan hakan ɗin masdari ne wanda yake karfafa abin da jumlar da ke kafin nan ta kunsa ita ce ulaika humul kafiruna wa atadna lil kafirina azaban muhina kuma lallai mun tana dan wa kafirai azaban muhina azaba maulakanciya ai za'ihanatin wadda za ta sirta wulakantar da su ta kaskantar da su huwa azabun nari ita ce azabar wuta Allah ya wannan aya ta sauka ne tana magana tana nuna hukuncin yahudu da nasara domin kowanne daga cikin su bai imani da manzani gaba ɗaya ba yahudawa sun faro da imani tiryan tiryan har ya zuwa ga annabi Musa daga annabi Musa sai suka rufe kofa da haka ba su yadda da annabi Isa ba ba su yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba nasara ko sun faro da imani da manzanni tiryan tiryan har ya zuwa kan annabi Isa daga shi suka rufe kofa ba su yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba da haka kenan yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din sun yadda da annabi Musa da Isa ba su yadda da annabi Muhammad ba wannan nasara kenan wannan yahuda ko suka ce sun yadda da dukkan al-anbiya ila Musa alaihi salam har ya zuwa ga annabi Musa amma wa lam yu'minu bi Isa wa lam yu'minu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam to wannan sune Allah ce ulaika humul kafirun haka wa a'tadna lil kafirina azaban muhina haka zai shiga cikin wannan aya duk wanda ya rarrabe tsakanin Allah da manzanni ko rarrabe tsakanin waɗansu ayoyin alqur'ani da waɗansu ko tsakanin hadisan annabi da alqur'ani mai girma da'awar kin wato hadisan annabi cewa sai dai mutum ya yadda da alkur'ani tsantsa ba tare da yin garwaye da alkur'ani ba mummunar da'awa ce ba tare da yin imani da hadisi ba mummunar da'awa ce wadda ta saba wa sakon annabi din gaba daya domin ubangiji da ya tashi turo shi sai ya turo shi da wahayi guda biyu wahayin farko shine alkur'ani wahayi na biyu kuma shine hadisi dole sai ka hada guda biyun sannan zaka imanin ka zai tabbata in baka hada su ne imanin ka ba zai tabbata ta iya yiwa su kafa hujja da ayoyi su ce ya Allah ce inna nahnu nazzalna zikra a nan gurin Allah ya alƙawarin kare azzikru azzikru shine alqur'ani kadai dan haka ba ruwan shi da hadisi dan haka kuma ba ruwan mu ta iya cewa ba bi ayi hadisin ba da huyo minun duk wannan ayoyin da suke kawo rudu da su rike ko su ce ai Allah ce awalam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutula alaihim bai ike su ba mun saukar maka da alqur'ani ana karantar musu su ce ai dunnan Allah yana cewa qur'ani ne ya ce fastamsik billazi uhiya ilayk rike abin da aka maka wahayi sai suka ce qur'ani kadai wa in kadu la yaftinunaka an alladhi awhayna ilayk suka ce qur'ani kadai kenan duk suna da ayoyi wajen 20 su suka hada su sai suka bi daidaikun ayoyin da suke magana akan riko da alqur'ani kadai sun manta da cewa ka'ida shimfiɗaɗɗiya a cikin larabci a cikin ilimin addini shine duk abu guda biyu masu dangantaka da juna ba lalle bane sai ka kawo su su biyun ka iya kawo ɗaya dan ya wakilci kansa ya wakilci dan uwansa wani lokacin kuma ka hada su so biyan qur'ani da hadisi suna da dangantaka da juna dangantaka da ba za su rabu ba dan haka wani lokacin sai a kawo su so biyu wannan dan karin bayani ne a yi bayani dalla dalla wani lokacin sai a kawo qur'ani kadai to hadisi ya fi da fiki wani lokacin sai a kawo hadisi kadai to alqur'ani ya fi da fiki yayin da ka ce a'a qur'ani kadai wato ka kafa wata hujja da wannan ayoyin dan kawai sun ambata alqur'ani ka watsar da hadisi to wannan zai ja ka zuwa ga cewa kuma wato ba ma za ka yi imani da manzan Allah din ba domin za ga ayoyin da suka ce kai imani da Allah kadai ba sai kai imani da manzan Allah ba ga ko cikin hadisin Jibril a cikin rukunin musulunci na farko shine ne an tasha da Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah amma sai Allah ce faman yakfur bit taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al lam tisamalha a cikin nan akwai imani da annabi Muhammad ta fa man yakfur bi taguti wanda ya kafirce wa tagutu wa yu'min billahi kuma yayi imani da Allah ya wadatar ko da bai dar manzo Allah ba amma ayar ta tsaya nan gurin faqad istamsaka bil urwati al wusqa lam tisama laha ba sai an kawo imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasan dole zai shiga cikin ko da ba ambace shi ba ba lalle ne sai an kawo maka shi ba a wani wurin sai a kawo annabi din shi kadai a ce aka bi ba ai maganar qur'ani ba laqad kana lakum fi rasulillah wa ma atakum ar-rasulu wa ma nahakum anhu anan wa yake ka bi ma hadisin san sai aka ce ka bi kenan tunda an ce ka ba annabi Muhammad din san sai aka ce ka bi kenan to dangantakar qur'ani da hadisi ta kai matsayin da yan ambata hadisi shi kadai qur'ani ya shiga in ambata qur'ani shi kadai hadisi ya shiga hadisi shi kadai qur'ani ya shiga haka suke shi yasa aka yi ta kawo afi wallahi wa ati rasul afi wallahi wa ati rasul aurare masu yawa da aka zo wani wuri dan a nuna maka hikima a nuna ma abun ne biyu amma suna dunkulewa su zama daya sai aka ce wallahu wa rasuluhu a ahaqqu an rudohu an ce an rudohu ba ahaqqu an rudohu Allah da manzansa ne ya tantanta an rudohu a nemi amincewa ta koyar dansa kaga sai aka mayar da bamiri guda daya bayan kuwa su biyu ne to don saboda bin daya na wajen fitar da bin dayan man irin rasula faqad ata Allah kenan man lam irin rasula ba lam yuti Allah to dan saboda haka ka cike da juna bai dace ba ka bijirewa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da wata wato ainihin hujjar ka wadda ba za ta kai gaski ba shine Allah ce ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina azaban muhina to sai aya ta karshe da zamu tsaya kanta wallazina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafuran rahima wallazina amanu billahi wa rusulihi lalle waɗanda suka yi imani da Allah da manzannin Allah gaba daya wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ba su rarrabe tsakanin ɗaya cikin manzannin nan ba sun maishe su ɗaya wajen imani da su wajen girmama su ulaika sawfa nu'tihim ujurahum aw takra'a sawfa yu'tihim ujurahum ma'ana waɗannan da sannu zamu ba su ujurahum ladaddakin su ai a a'malihim sakamakon ayyukan da suka yi wa kana Allahu rahima lalle ubangiji ya kasance mai gafara li auliyaihi ga waɗanda suke jibintar lamarin sa masu biyayya gare shi da manzannin sa rahiman sannan kuma mai jin kai bi ahli ta'atihi ga masu masa ba'a wa huwa ta'qibul li qawlihi ta'ala wannan kamar yana biyo bayan fadin Allah ta'ala wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا ابن da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tun ma harshe Allah shi ya fi mana wassalamu farko ya gaggawa domin wani littafi ne ya bani a hannu ya ce ya karanta shi yake son a yi bayani dangane da ababen da ke cikin littafi to kuma lattar da aka tsara gobe ta shafi wani abu daga cikin wannan littafin kansa gobe idan Allah kai mu da magariba akwai lakta nan gurin da za a gabatar wanda masu gabatarwa malam Abdulwahab da kuma malam Abdulkadir sai kuma ni Jafar Muhammad Adam wanda ke ta shafi abin da ke cikin wannan littafin yana daga cikin littattafan da farabar da gaddafi ya kawo aka rarraba su ga al'umma ga shi dan garami a nuna an a cikin jinsin mala'iku yake ko cikin jinsin aljanu an sa takaitacciya yana cikin jinsin aljanu dan Allah ya ce a cikin suratul kaf wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa kana min al jinni ففتق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء wa دوني وهم لكم عدو بئس na badala. da haka yana cikin jinsin aljanu ne wani ya ce me ya fassaran wannan ayar wa kullu shay'in khalaqnahu bi qadar wannan ayar ba haka take ba sai dai inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar abinda wannan aya take wa wato kaddara na ubangiji abinda ko ake nufi da kaddara ya kunshi ababai ne guda hudu abu na farko lalle Allah ta'ala ya san dukkan halittunsa tun kafin halittansu da shekaru aru-aru ya san rana kaza ga watan kaza za a haifa wani wani zai mutu wani zai samu mukami wani zai sauka duk abin da zai faru a duniya ubangiji ya san wannan tun kafin halittar duniya din tun kafin halittar sama da kasa na biyu ubangiji ya rubuce hakan na uku babu abin da zai faru sai da ganin damarsa duk abin da kaga ya faru a sararin duniya nan da ganin damar ubangiji subhanahu wa ta'ala ne na hudu dukkan wani motsi da dan adam ke yi ubangiji ne ya kaddara masa wannan motsin duk da cewa akwai dama ta zaɓi da dan adam aka ba shi ita amma aikin sa gaba ɗaya da abin da yake gudanarwa halitta ne na ubangiji shi dan adam ma'ana dai ɗaya daga cikin rukunan imani guda shi ke kenan shine alqadaru wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi shine abin da wannan aya take nunawa wannan ce aina ya dace in sa hannuna idan ina sallan kabalu a saman kirji ko a kasan cibiya inda ya dace ka sa shine a kirjinka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna akwai hadisin da ke nuna a sa a karkashin cibiya amma hadisi ne mai rauni abu dawud ya rawaito shi yan shi'a na aiki da shi kawai dan ali bin abi talib aka dangana ma hadisin cewa shin za a iya rantsuwa da siffofin Allah ko wa'yansu sunayensa kwarai da gaske dan ka rantse da sunan Allah ko da wata siffa cikin siffofin tabbatattu cikin alqur'ani mai girma wannan ya halaka in ka rantse da alqur'ani kamar da kai bayani rantsuwar ka tayi wajen rantsuwa da alqur'ani ba sai an kawo maka shi ka dafa ba wannan baya cikin rantsuwa kawai alƙalai suna yin wannan ne dan barazana su mutane dan sa ga qur'ani kuma musamman ba irin na bugun zamani ba irin mai gafaka din nan an ɗoro shi akan faifai a ce ya alwala ka dafa sai ya ɗauka wannan kawai ya sha bamban da yake na rantsi da alqur'ani duk ɗaya ne da kace na rantsi da alqur'ani da kai wancan abu wannan ma ya ce dacewa da rantsuwa wancan dafa ne kai da an kai ni kotu na wannan kawai a ce bude qur'ani ka dafa in kaza ne in kaza ne sai na dafa ba niyyar rantsuwa ba ai ba rantsuwa ne ba kafara ba za ta kama ni ba wannan ba rantsuwa bace ba ba wanda ya sun faɗa maka wannan mutum rantsuwa eh akan me alqur'ani ba magana Allah bane to sifa ne cikin sifofinsa duk siffa ta Allah ko maganarsa ko sunansa ina son karin bayani akan istibra'i istibra'i jini ɗaya ne ba na biyu wannan waɗansu suke ta rigima akan istibra'i nan wajen sau biyar suna rubuta mun har yanzu ina nan akan fatawata istibra'i jini ɗaya ne idan ka ce a na uku kawo dalilinka wani malam ya ce yin sallar takalmin silifa bai halatta ba ya ce sai kafa ciki eh, taksisun da zai mukassis ke na wannan ba wani hujja tsakanin takalmin silifa da wanda yake kafa ciki duk takalmin sunan takalmi ko ne kana iya sallah da shi in dai wato tsarki yana da tsarki shi takalmin ana magana akan halacci ne ba ta aka yi ka je ka yi ta nemo takalma kana shiga masallaci kana sallah ba in ka yi sallar kar takalmi ba ke kai ba kan ka dama suna ke gama tambayar ba yi kyale ka ne ba ko abu ne mai ka fahimta ne rantsuwa a ne rantsuwa ka ji wani tashin hankalin kuma yanzu kai kana da hadisin da ya ce ma rantsuwa ibada ce kage shi yasa ba na rigima da irin wannan ba daɗi saboda ba za ku daɗe kuna yi ba ka gane cewa dukkan sunan Allah ba bambanci tsakanin sunan shi da siffarsa domin suna na nuna Allah sifa na nuna Allah ɗin wanda sifa ne ta Allah yana yin magana kamar yadda ya magana da annabi Musa taura da linjila da zabura da alqur'ani dukkan su maganganu ne na Allah maganan Allah kuma sifa ne nashi ka fahimta dukkan sifar Allah kuma ana yin rantsuwa da ita saboda ba bambanci tsakanin waccan sifar da waccan kamar yadda ba bambanci tsakanin wannan sunan da wannan annabi sallallahu ya tabbatar cikin hadisi yace duk wanda aka zalunta idan yi addu'a addu'ar sa ana bude mata kofofin sama ubangiji yayi rantsuwa yace wa izzati wa jalali la ansurannaki ka gani annabi yana rantsuwa da Allah yace wallazi ba asaka bil haqq wallazi ba asani bil haqq da sauran dangogin rantsuwa irin wannan rantsuwa da sunan Allah ko da siffar Allah ja'izi ne tabbataccen abu ne duk wanda ya inkare ce ba za a ba sai ce kawo dalili yanzu kai ake jin bashin dalili da kake kar ayi a ta ke kar ayi ai tambayar ka ta kunshi inkari akwai istifhami inkari yayi ko ba yanzu muke karanta ba istifhami inkari istifhami da kadiri yanzu kai za a bashin dalili sai ka kawo mana nasin <laughs> sai ke kar ayi ka hakuri ka dinga daukan al'amura da zafi haka eh, ka dinga daukan al'amura da zafi a hankali zaka dauke su kuma a karance ba da rigima ba to sai ka fahimta cikin ruwan sanyi amma idan kai zafi a harkar zafi kowa na sayinta ba inda ake zuwa a koyo ta ko ina zaka iya yin ta da sauransu kai hakuri sallar gobe kuma da Allah duk wanda ya sallan asubahi gobe har zuwa sallar la'asar a wadanda da ba nan ba ya ba da sanarwar wannan lakcar da za a yi da magariba zuwa isha'i idan Allah ya kai mu abin suka mu abin da yake kawo hadisi ne wanda daga ita za mu tsaya Allah ya kuri man adali waliyan faqad azanani bil harbi haka ya rubuto ma'anar dai abin da hadisin ke nunawa wanda na san lafazin da ya rubuto akwai kuskuren abin nan ko karin wata kalma amma dai ma'anarsa dai shine duk wanda ya gaba da waliyina to ina bada to kamar ya bani shela cewa za mu yi yaki da shi wannan hadisi ne ingantacce hadisul qudusi ubangiji ta'ala ya ce dukkan wanda ya gaba da waliyina to hakika ya ba da shela cewa in shirya zai yaki da ni ne to shine mai tambayar ke cewa su wane ne waliyan Allah to abinda ake nufi da waliyan Allah dai sune duk wanda suka yi imani da Allah kuma suke bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan walitaka ba wata hanya ake bi a same ta ba sai bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda Allah ya kawo waliyai bai ambace su da sunayensu ba sai siffofin su ayyukan su ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimati Allah zalika huwal fawzul azim imani takawa su ne manya-manyan jigogin sharuɗa daga cikin sharuɗan da ke za a samu walitaka kuma akwai duk mummunai mazansu da matansu waliyai ne na Allah sai dai walitakar wani ta fita wani gurgurdan yadda wani ya fi ka da'a ga Allah gurgurdan yadda ya fi ka walitaka a iya samun waliye maza a iya samun waliye mata dukkan su bayi ne na Allah masu bautar ubangiji kuma walitaka ba a yi mata karfe a ce ga wani shine khatamul awliya'i daga ki la waliya ba'dahu ila yawmil qiyama babu wannan kuma ba sharadin wali bane bai zanto yana da karama ta iya yiwa yana da karama ta iya yiwa baya da ita karamar waliyai tabbataccen abu ne a shari'ar musulunci abinda ake nufi da karama kuwa shine wani abu da ya saba ma al'ada Allah ke gudanar da shi a hannun wani bawa cikin bayinsa kuma wannan bawan ya zanto ba annabi ba to wannan abu shine karama kamar yadda ijma'in malamai sun yarda cewa Maryam mahaifiyar Annabi Isa ba ba annabiya bace ba kuma wato manzo bace ita bai wace cikin bayan Allah waliyya ce cikin waliyan Allah annabi zakariya ya ga karamomi tare da ita ta yadda zai zo ɗakin ta sai ya ike abinci wanda ya san babu irin wannan abincin a garin ya tambaye ta ya ce anna laki haza daga ina kika samu wannan sai ta me huwa min indillah inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab to kaga wannan karama ce bata san yadda aka yi abin ya zo ba ita ma ta ganshi ya tambaye ta daga ina kika samu sai ta ce daga wannan daga daga Allah subhanahu wataala yake to wannan karama kenan sannan kuma irin abin da ya faru ga Usaid bin Hudayr wanda yana karanta Alqur'ani wannan na sha faɗa mana shi yana cikin Sahih Bukhari Usaid bin Hudayr yana karanta Alqur'ani mai girma suratul Baqara da daddare ga dokin sa na daure ga dan sa na barci kusa da shi da yayi karatu sai dokin sa ya rinka zabura idan ya daina karatu sai dokin ya tsaya in ya cigaba sai dokin ya rinka zabura daga karshe dai sai dai na karatu don ya je ga me ya samu dokin yana zuwa inda dokin yake sai ga kamar waɗansu irin fitilu masu haske sun yi sama tun yana ganin su har ya daina ganin su da gari ya waye sai je labartawa annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ga abin da ya faru jiya sai annabi ce tilka malaikatun danat li sautika ya usay mala'iku ne suka sauka suke sauraron karatun qur'aninka yace da ka ci gaba da ida sai sun sauko ma an gan su ga wannan karama ce amma kaga duk bai san abin ya faru ba sai da aka ba shi labari to irin waɗannan karamomi suna nan sun faru da dama ga waɗansu daga cikin sahabbai sun faru da dama daga waɗansu daga cikin tabi'ai sun faru da dama daga waɗansu daga cikin tabi'ut tabi'ina ubangiji ya gudanar da wani al'amari da ya saba ma al'ada a hannunsu amma yadda karama take ba a takara da ita wali sai dai ga abin ya faru bai san ya aka abin ya faru ba baya cewa yanzu zan kawo muku ruwan zanzan ya haka ya mika hannu ya ce ga ruwan zanzan ku sha ko ga kwalbar ruwan zanza a gaban shi to wannan aiki yake da aljanai ba mai karama bane ba matsafi ne kawai tataccen matsafi bayar cewa yana da karama ta za a yi muku ruwan sama kawai an yi muku ruwan sama wannan tsafi yake baya cewa yana daga cikin karama ta zan iya tafiya akan in shimfiɗa tabarma akan teku in tafi ku yi yar kwale kuma ku je ku ga ya shimfiɗa tabarma ya tafi wannan duk matsafa ne ba wani karama suke da ita ba so ake masu zama musulmai ta kuna ba magana wali ta ka ake ba da haka wani sai idza ra'aita rajulan tsiro wa ma ilbari kad ya yasiru wa lam yaqif inda hududi shar'i fa innahu mustadrajun aw bid'i yace matukar kaga mutum yana tashi sama ko kuma kaga yana tafiya akan ruwa to bai tsaya wa dokokin shari'a musulunci ba yace kar ma kai wata wata wannan mustadraj ne ubangiji yana masa istidraji ne wato mutum ne mai tsafi ubangiji yake masa istidraji kalala mai kaman sa ko fazarni wa man yakazzu bi hadhal hadisi sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun aw bi da ko rikakken dan bid'a ne shi ma bai do hade hada su da wancan saboda haka ka'idan karama ba a takara da ita sai dai kawai a ga abin ya faru mai karama bai san abin zai faru ba sai dai ga ya faru ba kuma sharadi bane ba mutum ya kasance yayi karama a iya samun ga wani wali ta kasa ta haɓaka Allah bai bashi karama ba amma ga wani kasa da wancan wajen falala da daukaka kuma Allah ya bai wannan na kasan karama don wannan karama din ganin dama ne da ubangiji ta Allah yana bayar da ita ba dan wali ta karwana na tafi wani bane zai sa wani ya fa wani karama kafi kowa wali ta kama kile zanto kuma ba gudanar da wata karama a hannunka an gani ba a zamanin ka kai kafi kowa wali ta ka amma ba wata karama da ta gudana a hannunka wannan baya ci ka zo wajen kasancewar ka waliyin Allah to wannan shine hakikanin walitaka kuma wali baya bayyana kansa sai ni ne wali tawadu yana daga cikin sifar waliyan Allah to dukkan mai tawadu ko baya cewa ni ne kaza dan Allah ce fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu liman ittaka to haka al'amari yake baya karawa kansa lakabi akan musulunci sai dai ce ni musulmi ne ni mun mummuni ne ni musulmi ne amma yace ni waliyi ne ni shahidi ne ni ina cikin kawasul khawasu to wannan ya zama dan take kai kawai falata da an fusa kun sai ka ce falata da ko an fusa kun huwa alamu bi manitaka duk wanda ya bayyana wancan to ya kare kaidan wannan ayan wa bittali bai zama daga cikin waliyan Allah ba dan haka kada ka dauka waliyai waɗansu sababbin mutane mai masu tashi sama masu kaza duk babu wannan a cikin sharaɗa walisakan Allah imani da takawaci kawai ake bukata kai shi kenan ka zama waliyan Allah duk wanda ya zama mummuni mai dun tsoron Allah waliyan Allah ne sai dai kawai wani ya fi wani wani ya fi wani wani a cikin mutane dama haka suke ba su zama darajar su dai ba wajen bin Allah wajen ta'a wajen matsayi a wajen Allah wannan nawa ne daban da nawa ne nawa daban da nawa ne amma ba ma iya ganewa mu sai gwargwadon yadda mu ga aiki na gari to shine sai mu kyautata mutum zato ba ma ba da tabbas duk yadda mutum ya aiki na gari a gaban ka ba ka da daman ka yanke masa aljanna sai dai ka ce ina kyautata wa wani zato saboda baka san ba me zai fika da shi ko baka san ba me yake yi dan kuna da hadisi wanda wani bawan Allah yake ta himma yake ta himma wajen jihadi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake huwa fin nari sahabbai suke mamaki ya za a ga wannan mutum yana wannan a ce huwa fin nari wani sahabi da aka fita yaki sai ta bin wannan bawan Allah yana ganin yana ta kashe abokan adawa shi ah gashi kuma annabi ya ce shi dan wuta ne can sai wani sare shi da takobi sai ya fadi gefe guda a maimakon ya tsaya wannan saran da aka yi masa ya kashe shi sai ya turo kansa kawai ya burmawa kansa da kansa ta wannan yake lallai ta haka kan nubuwatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam annabcin annabiya ta tabbata gashi wanda a mahangar mutane ta fili gashi mai kiyamul lalle mai kaza mai kaza amma ba wanda ya ga kace kansa in banda wannan da ya da ya bi kokof da ya ji annabi ya bada wancan hukuncin ya bi kokof har ya gano menene yake faruwa to dan haka duk bawan Allah na gari ko baiwar Allah ta gari kai ta mutum zato ne in yana aikin da'a amma ba ka da daman ka yanke ballantana ka ce wani wali ne ballantana ka ce a saka albarkacin sa wa ya faɗa mana da albarkar tukuna albarka ai mallakar Allah ne shi ne ke bada ita ga wanda ya ga dama shi gutsura mata aka yi to nashin zai gutsuro baka ya hakura zai yu yau mai firar mar'u min akhihi kuma duk mutum ya guje wa mahaifinsa ya guje wa mahaifiyarsa ya guje wa ɗansa kai ya kama kai kai aljanna hankali zai kama wannan yau mai firar mar'u min akhihi wa ummihi wa sahibatihi da kullum ri'in minhum yawma idhin ta alladhi gunihi sannan sai a rada ba a ce waya ko wani wali duk ya san mabiyansa a kiyama kuma duk zai kama su ya gudu ya bar dan safa ya gudu ya bar babansa ya gudu ya bar duk kai kuma yazo kama ka kai kai aljanna ya za ka yi da wancan ayar ya za ka yi da wannan kisar da ake baka to Allah fahimtar da mu